واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne السنة na 64 a littafin matsin da littafin al'imam abu ahmad bin muhammad bin wanda ya rasu a masar hijira na da shekara 321 shekarunsa 1116 daga mutuwarsa muna roƙon allah maɗaukaki ya ƙara masa rahma. za mu ci gaba da bayani akan matsala ta 101 a shafi na 31 a wani littafin kuma shafi na 50 wannan malami yana ci gaba da bayanin aqidar ahlus sunnati wal jama'a aqidar sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma tabi'ai da waɗanda suka biyo bayan su Allah ka tabbatar da mu akan wannan tafarki yaqulu rahimahullahu ta'ala al-imam al-tahawi yace wala nusaddiqu kahinan wala arrafa mu ahalu sunna ba ma gaskanta boka kuma ba ma gaskanta malamin duba la nusaddiqu kahinan wala arrafa mu ahalu sunna ba ma gaskanta boka kuma ba ma gaskanta malamin duba wala man yadda'i shay'an haka ma wanda ke wani korafi yukaliful kitaba wa sunnata wa ijma'al al'umma. inda wannan korafin nasa ya saba ma alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma haɗuwar fahimtar magabata na kwarai duk wanda ya yi wani korafi korafinsa ya zama bai dace da ayar alkur'ani ba bai dace da sunnar manzon Allah ba wannan korafi ba ma yarda da shi wannan bayani na shi gaskiya ne don haka wanda ne wanda ke da'awar yana aƙidar ahlus sunna ya auna aƙidarsa da bayanin wannan malamin, shin kana gaskanta ko boka kana gaskanta malamin duba matukar kana gaskanta su to babu shakka baka da'ira ta ahlus sunna Allah ka tsare mu akwai bukatar mu san abubuwa kamar guda bakwai abu na farko waye ake kira boka domin babu bokan da zai kira kanka boka akwai bukatar ka san alamominsa da kuma bayani da magabata suka yi akan wanda ake nufi da boka sanar za ka gane wanda aka haramta maka wato isa gare shi domin wata matsala ta rayuwa al'imamu hussein bin masud al-bagawi ya rasu hijira na da shekara 516 muna yawaita bayani akan wannan malami shekararsa 921 rabuwansa da duniya a yau rahimahullahu ta'ala mai littafin sharhu sunna yana mujallar na goma sha biyu shafin da tamanin da biyu ya ce al'arraf wanda ake kira malamin duba shine wanda ke korafin ya san gaibi allazi yadda'i ma'rifatal umuri muƙaddimatin muqaddimatin yastadillu biha ala al idan an saki wani kaya za a zo gurin yana korafi akwai abin da zai yi amfani da shi ya gane inda barawan yake ya gane inda wannan kaya yake wa makani ballaki wani hau zalika kayanka ya bata za ka je gudunsa ya gaya maka ga inda kayan yake an sace maka kaya ya gaya maka ga barawo wannan shi ake kira malamin duba daga cikin waɗanda suka yi bayani mai yawa akan wannan matsalar akwai ibn taymiya rahimahullah a littafin sa majmu'u fatawa mujallal na 35 shafin 173 yace al-arraf sunan da yake mamaye sauran sunayen waɗanda ke korafin sanin gaibi shine al-arraf mai korafin ya san ilimi na gaibi wato shi ake kira malamin duba yace ismun lilkahini kahini wal idan aka ce malamin duba ana nufin boka ana nufin wanda ke amfani da ilimin taurari ya bayyana gaibi ana nufin wanda ke bugun kasa ar duk mutumin da ke bugun kasa don ya bayyana wani al'amari na gaibi to shi ma yana ƙarƙashin sunan al'arraf in ma a kira shi alkahinu ko al-munajjam ko ar duka yana karkashin sunan al-arraf wa nahwihi ba su kadai ba mimman yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bi hadhihi turuq duk wanda ke magana akan cewa ya san wani abu na gaibi to yana karkashin sunan malamin duba yayi magana a littafin sa al-ikhtiyaratu fiqhiyya shafi na 224 haka ma cikin majmu'u fatawa mujallal na 35 shafin 191 ce wa sina'atu tanjil wato aiki na bokanci shine amfani da ilimin taurari allati madmunuha al-istidlal ala al-hawadith al-arabiyya bil ahwal al-falakiyya wa at-tamzij al-quwa al-falaki wal qawabil al wanda ke amfani da ilimin tauraro shine malamin duba da ke amfani da taurari yana alakanta abin da ke aukuwa a nan duniya da kuma abin da ke aukuwa a sararin samaniya ya ce ilimi in ya shafi bokanci sina'atun muharrama bilkitabi wa sunna wa Ijima'il umma ayar alkur'ani ta haramta shi sunnar manzon Allah ta haramta kuma wannan ya samu haduwar fahimtar magabata na kware, bal muharrama halalitani jami'il na fi jami'in milal ba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ba yace duk wani annabin da Allah madaukaki ya aiko shi duniyar nan ya haramta harka da malamin duba ya bada hujja da inda Allah madaukaki yake cewa alam tara idal na utu nasiban min kitabi eh, alkitabi yu'minuna na jibti wat taghut yana ba da misali da wannan aya da fassarar da na umar ya yi yana cewa aljibutu as sihiri shi ake nufi da eh, wato aljibutu, bi ma'ana ba ma al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba hatta annabawa da suka gabace shi littafan da Allah maɗaukaki ya ba ya haramta abin da ya shafi harka da boka don haka yace fa idza kana al na wa nahwuhu allazi huwa min furu'in najama bugun kasa wato shine amfani da yashi ayi amfani da yashi ta wajen zana lissafi na gano ilimin gaibi ba saboda lissafi na warware wata matsala kamar da ta shafi gado ko abin da ya shafi lissafi wanda ya shafi mu'amala ta rayuwa ba wannan ba laifi bane amma mutum ya yi amfani da yashi yana fitar da lissafi game da al'amari na gaibi ya ce wannan min furu'in na jam shi ma yana daga rassa na ilimin duba saboda haka malamin da ke bugun kasa babu ko shakka boka ne faƙar sarraha rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annan nujum min sihiri ilimi na taurari yana daga nau'in sihir domin da sihiri da bokanci suna da alaka to qad qala Allah ta'ala Allah madaukaki yana cewa wala yuflihu sahiru haythu ata shi matsafi bai cin nasara ta duk inda Ya ce wa haka za alwaqi wannan haka abin da ke aukuwa ke kai ne kake gani kamar boka yana iya warware wata matsala? la bai cin nasara فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون كم متمن دكي دوبا بيتين نصر على يوسع لا في الدنيا ولا في الآخرة عن الدنيا بيتين نصر على ما بيتين نصر akwai hadisin da al'imamu ahmad da al'imamu muslim suka ruwaito daga wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ata arrafan duk wanda ya tafi ga wani mai korafin sanin gaibi don shi ne al’arra kamar yadda bayani ya gabata wannan ita ce kalmar da ta kunshi duk wani suna na mutumin da ke da'awar ya san gaibi imma a kira shi boka imma a kira shi matsafi imma a kira shi mai bugun ƙasa imma a kira shi malamin duba yana ƙarƙashin sunan al’arra yana da'awar yana da sanin gaibi don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi arrafun man ata arrafan wanda ya tafi ga mai korafin sanin gaibi fasa'alahu an shay'in ya tambaye shi game da wani abu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman ba za a karba masa sallah ba tsawon kwana In ji annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam mutum ya tafi ga malamin duba wanda ke korafin ya san gaibi ya tambaye shi wani al'amari to daga wannan lokaci ba za a karbi ibadarsa ba ta kwana arba'in kuma dole sai ya yi sallah ya ce wal munajjamu ya dakulu fi ismil arra? idan aka ce malamin duba ana nufin wanda ke da korafin ya san gaibi shi da ya ce fa'iza kana haziki halar sa'ili idan ya zama wanda ya tambaya ka lura da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce wanda ya tafi ga wanda ke korafin ya san gaibi ya masa tambaya ba za a karbi ibadarsa ba ta kwana arba'in fa kaifa bil mas'ul to shi kuma wanda aka masa tambayan fa wanda ya tafi ne yayi tambaya ba a karbi ibadarsa ba ta kwana arba'in to shi ko wanda aka mar tambayan ibadar ta waɗanne kwanaki ne ba za a karba ba wannan ba magana saboda tuni ya bar addinin musulunci don haka ba a ma lissafinsa wanda ya tafi gurinsa shine wanda ake ganin akwai ragowar imani tare da shi koron da za a masa shine sallar kwana arba'in Allah ba zai karba ba don haka babu bambanci imma a kira mutum arramal ko a kira shi asahiru ko a kira shi alkahinu ko almunajjam ko al'arraf duk ma'anarsu guda kuma wannan haka ya zo cikin hatta littafai da suke fassara kalmomi na larabci kamar misali a lisanul arab in ka duba mujallar na goma sha bakwai shafin ɗari biyu da arba'in da hudu da kuma mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari da arba'in da biyu da alimitwafin munir na alimamun fayyumi yana shafi na hamsin da uku alkahinu man yukbiru anil gaibin mabi wal mustaqbil waye boka amsar ita ce shi ne mutumin da ya baka labarin abin da ya wuce ko ya baka labarin abin da zai zo nan gaba to boka ne da ya yarda bokan ne da bai yarda ba sunansa nan wal mai man yukhbiru an al malamai sukan bambanta al ga larabci akan ce shi asali yana ba da labarin abin da ya wuce saboda haka in an yi sata za a je gurinsa sa amma boka fa shi yana iya baka labarin abin da ma zai zo nan gaba wannan yana cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an eh, shafi na 442 da Tafsir al-Aziz al-Hamid eh, littafin tauhidi na Sheikh Sulaiman bin Abdullah yana shafi na 406 haka nan Fathul Majid na jikan Muhammad bin Abdul Wahhab eh, Sheikh Abdul Rahman bin Hassan ka duba shafi na 38 littafin Eh, shakif alfauzan wanda ake kira almuntaka min fatawa eh, alfauzan yana mujallar da farko shafi na 124 malamin ya ce mislul khabtifin ramli yana daga misalin wato bugun kasa yana daga misali na bugun kasa au qira'atul finjan kamar misali a wasu kasashe har kofi suna amfani da shi irin kofi na shayi a bayyana maka al'amarin da ya dame ka Allah ka tsare mu wa qira'atul kaffi akwai waɗanda ke yawo a cikin gari in sun dai da halinka sai ya ce ba ni tafin hannunka in gani to kana ba shi tafin hannunka shi kenan ya tafi da kai shi ma boka ne babu ko shakka domin yana kokarin ya sanar da kai abin da ya wuce ko abin da zai zo nan gaba don haka boka ne bal yalhaqu eh, hatta man zahaba ilaihim aw saddaqahu wanda ya tafi ga irin waɗannan ya gaskanta su to ga irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka sai al-fawzani yace huwa min a'malil jahiliyya tun kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam larabawa suna bokanci sun san bokanci sun san ilimin duba sun san bugun kasa waɗannan abubuwa na sihiri duk sun sani annabi sallallahu alaihi wasallam da ya taho ya kawar da su wa huwa shirkun akbar babban shirka ne idza taqada anna an-nujuma tatafarraqu fil kawn duk mutumin da ke kudurta cewa taurari suna da tasiri a rayuwar dan adam wannan ga kafirai abu ne sananne don akwai mutumin da ma ba zai sai jarida ba sai dan ya dubi abin da ya shafi wato abin da ke da alaka da ilimin taurari wanda aka haife shi a watan kaza a ranar kaza to ga abin da zai faru da shi ga irin siffar rayuwarsa yana da sa'a a ranar kaza sannan musiba ce Allah ka tsare yace la shakka anna hadhihi al-khurafat wal awham al-jahiliyya wal a'mal ash-shirkiyya kulluha min a'mal ash-shaytan duk waɗannan abubuwa da aka siffanta suna daga ainihin tsari na shaytan shaytan ne ya tsara su saboda ya raba mutane da Allah subhanahu wa ta'ala wa kulluha min turuqi shirki wa amali shirki la yajuzu lil muslim alladhi yu'minu billahi wal yawmil akhir an yadhhaba ila haula inda mutum yana da imani da Allah mutum yana da imani da cewa akwai ranar ƙarshe da zata zo wanda mutum zai tashi gaban Allah to mutumin da ke tunanin akwai ranar da zai mutu da yi wa kansa fada ya raba kansa da irin waɗannan mutane saboda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya inganta kuma malamai sun tabbatar wato da cewa hadisin nan ba shi da aibu duk mutumin da ya tafi ga wani mai korafin ya san gaibi wannan mutumin ba a karɓar ibadarsa ta kwana arba'in ba ƙaramar musiba ba ce a littafin abuwa ulbayan tafsir mujallar na farko shafin 483 muhammadu aminu shankiti yana fassara aya ta 59 ta suratul an'am aya ta 59 ta suratul an'am yace wala khilafa bainal ulama kamar yanda al-imamu tahawi ya faɗa a littafin nan wannan aqidar ahlus sunna ne karka dauka wai matsala ce da aka samu sabani babu sabani game da cewa boka bokanci haramun ne wannan babu sabani akai tun daga zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'i yace babu sabani game da cewa an haramta al-iyafa wal kihana wal arrafa wal turuq wal zadri wal nujum wa kullu zalika yadkhulu fil kihana yace duk waɗannan abubuwa da bokanci da duba da bugun ƙasa da sihiri gaba ɗayan su sun shiga ƙarƙashin bokanci dukkan wannan ita ce fahimtar magabata li'annaha tashmalu jami'a anwa'i iddi'a'il ittila'i ala ilmin gaibi saboda gaba ɗayan su kowane malami yana korafin yana iya tsinkayar ilimi na gaibi don haka duk mutumin da ke korafin ya iya sanin wani abin da Allah ya boye to boka ne wal arraf huwa hadi wal munajjam alladhi yad'i ilma al ghaibi wa hiya sahibu sahibuha ake kiransa arrafun saboda yana korafin ya san gai, wa huwa alladhi yastadillu ala al-umuri bi asbabin wa muqaddimatin yadda yi ma'rifata yana amfani da wasu abubuwa da yake gane cewa wato ga abin da ya auku a baya ko ga abin da zai auku da mutum a gaba haka nan wanda ke ilimin taurari wanda ke dogara da ilimin taurari shi ma yana amfani da tsarin taurari da yanayin tafiyarsu da wannan yake auna abin da zai auku da mutum wa الفضل هو fadl huwa وكلها ينطلق عليها اسم wa دو ودن أبو بوا يتي سونا duk كانتي abubuwa هوا sunan bokanci yana hawa kansu kuma ba fassarar shi bace yace qala qul qadi iya mai littafin ash-shifa mai littafin ash-shifa shekararsa 893 rabuwansa da duniya yau ya tabbatar da cewa wanda ita ce fahimtar magabata akan cewa gaba ɗayan su bokanci alkihana iddi'a'u ilmin gaibi saboda haka bokanci shine korafin an san gaibi duk wanda yayi korafin ya san gaibi to babu shakka yana cikin boka idan aka ma tambaya waye boka don haka zaka iya bada amsa boka shine wanda ke korafin ya san gaibi wanda ya riga ya wuce da kuma gaibi da zai auku nan gaba shine boka da ya yarda sunansa kenan boka da bai yarda ba boka ne Allah ya sa mu gane yana da kyau mu sani saboda kowa za a mar tambaya a kiyama domin da yawa mutane na zaunawa da sunan malamai ka je wajen malami ya ma aiki ba za a ce ka je gun boka ba wani aiki malami zai maka wani aiki malami zai maka ya gano abin da Allah maɗaukaci ya hukunta a baya ba zai ce maka boka ne ba Allah ka tare mu abu na biyu da ya kamata mu sani koyon duk waɗannan abubuwan haramun ne akwai hadisin da ya zo a sahihu muslim hadisin 836 hadisin muawiya bin al-hakam as-sulami yace ma ana usalli ma rasulillah shi ba ɗan gari ne ya taho yana sallata ya shigo masallaci ana sallah tare da shi da annabi sallallahu alaihi wasallam il aqasa rajulun min al sai ga wani mutum ya yi atishawa ana cikin sallar jami'i ba ni kuma sai nace yarhamukallah ana sallah ya masa wannan addu'a yarhamukallah Allah saboda ya ji ya atishawa faramanil qawmu bi absarihim sai jama'a duk suna kallo na ana ta kallo na ba dai ce dan me ka faɗa ba ko kuwa ka daina sai dai an kura mar ido to kaga idan aka kura wa mutum ido ba a yi magana ba dole zai hankalinsa zai tashi shine sai ce wa sukula umma kai ton mahaifiyata wato wato kamar na lalace lafiya kuke kallo na haka kaga ya kara kuma da ya ce yarhamukallahu ana kura man ido akan kar ya sake to sai ya faɗa abin da ya wancan ma wa tukula umma ya kaiton mahaifiyata wato yana nufin kad halaktu na halaka ga mutane manyan mutane su da ta kallo na sai ya kara har yanzu na uku ma sha'anukum tanzuruna ilayya me yasa kuke ta kallo na wannan yasa malamai suke cewa idan mutum ya yi magana a sallah a jahilci ta bata baci ba domin da ake sallar mutumin ta baci da manzon Allah ya faɗa masa tunda yana sallah ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ja'alu na bi aydihim ala afkhazihim sai sahabbai suna bugun cinyoyinsu da hannuwansu wato alamar kai shiru mu dai ba za mu yi magana ba sai ya gane walan ma ra'aituhum yusammitun yusammitunani lokacin da naga suna ta nuna min alamar in yi shiru yace lakinni sakattu sai na yi shiru falan ba sallah rasulullah lokacin da annabi sallallahu alaihi sallam ya gama sallah muawiya bin al-hakam yace fa bi abi huwa wa ummi ina fansar mahaifina da mahaifiyata ga manzon Allah ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu ban taba ganin malami kafin manzon Allah ba ko ban taba ganin malami a bayan manzon Allah wanda ya fi shi kyawun karantarwa ba ban taba gani ba yace fa wallahi ma kahare wallahi bai murtuke mun fuska ba wala ne bai dake ni ba wala shatamani bai zage ni ba iyaka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace min inna hadhihi salata kaga wannan sallan la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas maganar mutane gaba ɗaya ba ta inganta a cikin ta inna ma huwa tasbihu wa takbiru wa qira'atu ita sallah ba abinda ake a cikin ta illa zikiri daga zikiri kabbara fi karatun alqur'ani Ka ga manzon Allah ya masa gyara cikin nutsuwa to zai ga ashe babu wani damuwa game da abin da ya aikata sai ya tambaya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna hadithu ahdin bi jahiliya mu ba mu dade ba rabuwar mu da addinin al'adu na jahiliya ba mu dade ba da karban addinin musulunci wa qad jaa Allah bil islam Allah ya kawo addinin musulunci wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan a cikinmu akwai mutanen da suke tafiya wurin bokaye kala sai manzon Allah ya datse shi ya ce fala ta a cikin karkaci magana ta gari don haka ba a tafiya wurin boka in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa minna rijalun ya yatatayyarun ya rasulullah cikin mu akwai masu yin canfi sai manzon Allah yake zaka shebu ne jiduna fi sudurihim shi canfi abu ne wanda mutum ke samu a kirjinsa a zuciyarsa wato canfi yana shiga zuciyar kowa abinda manzon Allah yake mana ishara da shi ke, babu wanda ya fi ƙarfi canfi ya shiga zuciyarsa hanya ce da shi shaidan yake bi ya ga ya raba ka da imani to amma maganin canfi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake fala ya suddannahu kada canfin da ya shiga zuciya ya hana ka aikata abin da kai nufin ka yi idan ka ƙi yin abin to shi ne ka bi camfin amma idan camfin ya shigo zuciyarka sai ka yi watsi da shi ka aikata abin da camfin yake hana ka to ba ka da laifi wajen Allah sai ya ce wa minna rijalun ya hutuna cikinmu akwai mutanen da suke zane a ƙasa suna bugun ƙasa kaga wannan ya gwada cewa duk waɗannan abubuwa akwai su a zamanin jahiliya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana nabiyyun min al-anbiya yaqul babu shakka <clears throat> an taba samun wani annabi daga cikin annabawa na Allah subhanahu wataala magabata wanda yake zane a ƙasa an taba samun annabin da yake zane a ƙasa bisa umarnin Allah subhanahu wataala wannan hanya ce na sanin al'amarinsa faman wafaka safahu fa zaka to in ku har aka samu wanda zanansa zai dace da na wannan annabi to babu laifi shine mai littafin aunul ma'bud in ka duba mujallal na uku shafin Ya yace wato annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yayi ƙalubale ne shi ake nufi da at-ta'liqu bil muhali at-ta'liqu bil muhali an an hada ka da abin da ba zai yiwu ba annabi bai ambaci sunan annabin ba ma bare a gane shi sannan ba yadda za a yi ka gane irin zanen da wancan annabin yake bare har zanen naka ya dace da nashi in ya dace da nashi to babu laifi in ji manzon Allah to ya za a yi ka san annabin bare zanen ka ya dace da nashi saboda ka a takaice manzon Allah yake cewa haramun don haka yasa yake fa innal ta'alluma sihra wa ta'limuhu haram abinda manzon Allah yake karantar da mu ka koyi sihiri ka karantar da shi haramun mai littafin aunul ma'azai ibn kudama a littafin al-mughni ibn kudama yana mujallar na goma sha ɗari da goma sha ya ce la alamu fihi khilafan bai na ahalil ilmi babu wani sabani tsakanin magabata duk abin da ya shafi sihiri ba. duk wani abin da ya shafi tsafi ko bokanci karanta shi koyon su harabun sannan mutum yana kafurta idan ma ya koya kuma ya yi aiki da abin da ya koya sawa'un ita kada ta Harima ko au ibahata ko da mutum yana kudu da cewa abin nan haramun ne ko ko yana kudu da cewa eh, karantawan halal ne da zaran mutum ya yi aiki da shi to ya fita musulunci Allah ka kare saboda cewar muawiya bin hakam ya ce inna minna qauman ya'tuna al muna da wasu mutane da ke tafiya ga bokaye kala sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace fala ta'tuhum kar ku rika zuwa ga bokai kar ku rika zuwa ga bokai fana han nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam an itiyan al-kuhar saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana ta wurin bokai ba malami daya ya ba da labarin ijma'i na malaman sunna akan haramun ne mutum ya koyi sihiri ba haramun malaman suna da yawa kamar yadda ibn kudama ya ba da labari cikin al-mughni hakanan al-imam al-bagawi ya tabbatar da al-qadi iya ko gairihima sune waɗanda muka ba da misalin su al-imam an-nawawi shi ma ya faɗa a sharh sahih muslim yana juz'i na 14 sharhin 176 al-imam an-nawawi yace fa amalu sihiri haramun wa huwa min al-kaba'ir bil ijma'i koyon sihiri haramun ne kuma yana cikin manyan zunubai bil ijma'i bisa ittifaqin malaman sunna haka nan ibnu hajar ibnu hajar ya sharhin fathul bari sharhin sahihul bukhari yana inda al-imam bukhari yake fassara aya ta 102 ta suratul baqara wurin da Allah madaukaki yake cewa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur shine mahallu shahid fala takfur in ka zo fatul bari mujallal na goma shafin 224 ya ce wa kadistu dilla bi hadhihi aya don haka malaman sunna suna kafa hujja da wannan aya ala anna sihira kufrun koyan sihiri kafirci wa muta'allimuhu kafiru wanda yake koyan sihirin ma kafiri Allah ka tsare wa huwa wadihun fi ba'd adwa'ihi to wasu nau'ukan sihiri babu shakka a fili ne allati huwa ta'abbudu lishayatin wanda yana zama bauta ne ga shaidanu don duk mai sihiri yana bautan shaidani, ko a wayi gari yana bautan taurari wanda yake duba kenan da ilimi na tauraro wannan ita ce matsalar ta ba daidai bane musulmi ya koyi sihiri babu saɓani a tsakanin malamai akan cewa sihiri haramun kuma sihiri da bokanci duk ma'anar su guda abu na uku ba kowa yake tafiya wurin boka yake zama kafiri ba ibn al-usaymin a littafin majmu'u fatawa wa rasailihi yana mujallal nabi shafin 183 yayi magana a akai yace al-kihana min takahhun bokanci huwa taharrus waltimasul haqiqa bi umurin la a sasalaha. bokanci shine mutum ya rika kokarin ya binciko haƙiƙanin al'amari alhali kuma ba shi da ma asali ba shi da ainihin madogaro kana so sai ka san abin da Allah ya boye makansa ko ba za ka iya sani ba domin ilimin gaibi Allah ya banta da shi da zaran ka yi ƙoƙarin shiga wannan hanya to sai kuma ka fada halaka don haka yasa duk mutumin da ya dogara da boka to zaka samu bala'i ya fi aukuwa a kansa idan an sace maka kaya ne maimakon ka yarda babu wanda ya san barawo sai Allah kana zuwa gurin boka sai ya makwatance da ɗanka ko ya makwatance da mahaifiyarka ko babanka kaga ya haɗa ku a maimakon ka samu riba sai ka daɗa shiga hasara sannan idan mutum ya riga ya yi imani da boka to duk yadda za a yi ba mai raba shi da cewa ɗan sannan shi ya masa sata duk yadda za a yi zai yadda cewa ɗansa ne ko ma uban ne idan boka ya ce masa ai tsohon nan da ke gidanku shi ya ɗauke ma kaya ya ce to ba wani tsoho banda babana ita to shi ne na ruwan boka tun da dama ta yarda da shi ya ce shi ne wa kanat fil jahiliya sana'atun li wani, ibn al-usaymin yace kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sana'a ce da wasu mutane suka rike ta musamman da ita suke rayuwa kamar yadda ka san a yanzu akwai waɗanda wannan ita ce hanyar rayuwarsu zaman su kenan a zo musu da damuwa su bayyana maka gaibi in ma abin da ya wuce ko abin da zai zo ko su gaya maka za su iya canza tsarin da Allah ya rubuta maka wanda kuma ba gaskiya ba domin da a ce boka yana iya canza tsarin halitta wallahi da ya canza makansa da bai zauna a buzu yana jiran ka zo ka bashi nake bane ba ko tunda Allah ya tsara mata talauci ne ai da sai ya tsara makansa hanyar da zai samu kuɗi to amma idan basira ta bace mutum ba zai gane ba Allah ka tsare mu to da yake suna mu'amala ne da aljanu duk aljanu Allah madaukaki ya ba su damar ya ba su wata ‘yan dama na satan sauraro na saƙonnin da Allah maɗaukaki yake aikowa idan suka saci wannan sauraro za su taho ga boka su jefa masa sun eh, bai aku zunan kalima allati na ƙalar ilaihim min sama'i bi wasu kake haula ishayatai wa yubifuna ilaiha ma yubifuna min alƙauli shi aljani idan ya tashi kawo wani sirri da ya sato daga ilimin da Allah ke sanar da mala'iku ba zai gaya wa boka ba sai ya yi ƙarin ƙarerraki da yawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa da shi kuma boka yi suna na sai su rika gaya wa mutane fai za wa ka'ashe umu tsawabi kallima kalu idan aka samu dace don akan samu dace abinda bokan ya faɗa sai ya dace da abinda aljani ya sato na ilimin gaibi kalu sai su ce ibtar rabihimun masu ayoyi wannan babban malami ne don haka za ka ga ana gayya zuwa gare shi subhanallah ibn rusami ne cewa ta kazuhun marji'an fil hukumi bainahum a zamanin jahiliya kenan kafin ma zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi da zaran an samu boka ya dace to shi kenan wannan kuma ya zama alkali cikinsu don bokaye suna alkalanci a zamanin da kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam don ba su yarda da kaddara ba idan dai aka yi sata to sai an gano barawo idan boka ya dace da bayyana barawo to bokan nan alkali duk sa'ilin da aka samu wata rigima sai a zo sa. wali haza na ku saboda haka ibn usaymin ya ce alkahinu huwa allazi yukhbiru anil mughibati fil mustaqbal boka shi ne wanda ke ba da labarin abin da zai auku nan gaba amma game da cewa idan mutum ya je gun boka yana kafurta ya ce masu tafiya wurin boka suna zama kashi uku na ɗaya an yi a ce ya ce ilal kahin fa alhumin gairi an yi yusaddiqa ya tafi gurin boka ya mar tambaya bai gaskanta ba ya je gurin boka ya mar tambaya bokan ya faɗi magana don ana samun irin haka kana da damuwa ai akwai wani malami a gari kaza ai wannan malamin ya san gaibi ka je ka same shi yana zuwa da malamin mar bayani sai ji bai gamsu ba kaga dai ya ji da nufin ya gaskanta amma kuma da malamin ya masa bayani shi wannan bokan mutumin bai gamsu ba fa haza muharramin ba a cewa ya kafurta sai a ce ya aikata haramun to ukubar da za a masa ita ce ta zo cikin hadisin da muka karanta hadisin matar annabi sallallahu alaihi sallam haffa wato yar sayyidina umar bin al-khattab Allah ya kara musu yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan wanda ya tafi ga mai korafin sanin gaibi fa sa'alahu an shay'in ya masa tambaya game da wani abu fa saddaqahu bima yaqulu ya gaskanta abin da ya faɗa lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba a karban sallarsa ta kwana 40 wannan kamar horo ne gare shi ko da bai gaskanta ba tunda dama da nufin ya gaskanta ya na biyu an ya ati ilal kahir ya tafi ga boka lokacin da ya tafi ga boka ya tambaya wa yusaddiqahu kuma ya gaskanta abin da ya faɗa ya je gurin boka ya masa tambaya boka ya mar bayani ya kuma gaskanta to magana ta kare fa haza kufrun billah wannan kuma kafirci ne da Allah subhanahu wata'ala li'annahu saddaqahu fi da'wa ilmihi al-ghaib ya gaskanta cewa akwai wani wanda ya san gaibi wa tasdiqul bashari da'wa ilmi al-ghaib takdhibun liqawli Allah ta'ala idan ka yarda idan ka yarda da cewa akwai wanda iya sanin gaibi to wallahi ka ƙaryata ayar alƙur'ani idan mutum ya yarda akwai mai iya sanin gaibi to ya ƙaryata alƙur'ani a ina ke nan a suratun naml aya ta biyar. ƙul Allah ya ce ma annabi ka gaya musu ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله الله ne yake ma annabi ya gaya mana to kaga a cikin ayoyin alkur'ani ka ce banda wannan ban yadda da shi ba Allah yace ce ka gaya musu la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba waɗanda ke sammai da waɗanda ke ƙasa wato hatta mala'iku da. waɗanda ke sammai da waɗanda ke ƙasa babu wanda ya san gaibi Allah banda Allah subhanahu wa ta'ala wa ma yashkuruna ayyana yub'athuna kuma ba san ma yaushe za a tada su ba a kiyama ba wanda ya san ranar hisabi sai Allah saboda haka yasa hatta mala'iku ba su sani ba babu wanda ya san karshen duniya wannan ilimi ne da Allah madaukake yake banta da shi don haka aka samu hadisin Imran bin Husayn annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ataka hinan fa saddaqahu bima yaqulu wanda ya tafi ga boka ya gaskanta abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammadin ya kafurce ma sakon da aka saukar da shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wani sako sakon alqur'ani ya ya ya ƙaryata alqur'ani domin idan mutum ya ƙaryata aya ɗaya ta alqur'ani ya ƙaryata alqur'ani gaba ɗayansa idan ka ce aya guda baka yadda da ita ba to ai duk alqur'anin ma baka yadda da baka yadda da shi ba saboda gaba daya maganar Allah ne hadisin yana sahihu targhib hadisi na 341 kashi na uku na masu tafiya wurin boka shine mutumin da zai tafi saboda wani dalili tana yiwa yana da dan uwa danginsa ne bokan zai tafi ya duba lafiyarsa ko ko a gidan akwai wata kanwarsa ko yar uwarsa wani dalili zai kai shi ba dan bokancin shi ba kaga ba a cewa shi kuma yayi laifi ai ko saboda haka ba dukkan su ne suke zama masu laifi ba akwai wanda zai tafi gurin boka ma dan ya tantance gaskiyan al'amarinsa shin mutumin nan bokancin yake ko ba bokanci bane ba laifi bane me ya dalili saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gidan abdullah bin sayyad wani saurayi wanda ake ganin kamar shine ad-dajjal a zamaninsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi shi da wasu sahabbai manyan sahabbai gidan abdullahi bin sayyad dan ya masa jarabawa lokacin da ya tafi wurinsa ya ce masa na ɓoye wani abu wanda nake so ka gaya ne kaga annabi ya tafi ne saboda ya jarabce ya jaraba shi ya tabbatar shin dajjal din ne ko ba dajjal ba hadisin yana sahihul bukhari da kuma sahihul muslim saboda haka dan mutum ya tafi ga boka dan ya tantance al'amarin sa wannan ba a cewa ya takurta don haka suna zama kashi uku wanda zai tafi wurin boka ya martan baya ya bashi amsa bai gaskanta ba ba a karban sallar kwana 40 wanda zai tafi gurin boka ya martan baya ya bashi amsa ya gaskanta ya takurta wanda zai tafi gurin boka don wani dalili wanda bai shafi bokancinsa ba duk da cewa ya kamata ya nisance shi don koda danginsa ya kamata ya nisance shi zumuncin wanda zai yi da shi wannan boka ya zama to ba zumunci ne wanda zai zama akwai sadarwa tsakaninsu wato wanda zai iya zama aibu gare shi ba abu na hudu wanda ya kamata mu an ruɗe mutane da abubuwa guda uku na farko shine istikhara wanda shi ma bokanci asali al-istikhara a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam nafila ce raka'a biyu wanda mutum zai gabatar idan yana da wata matsala da yake neman zaɓi wajen Allah zai nafila raka'a biyu akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar bayan ka gama nafilan sai kai wannan addu'a wanda ita ce al-istikhara to amma sai aka fake da wannan al'istikara ta sunna ana wa mutane bokanci wanda mutane da yawa ba su sani ba bayyuwa wani mutum yayi ma wani al babu shi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa yana makansa ne al idan kana da wata bukata kana neman zaɓin Allah subhanahu ta'ala, ka je wurin malami in baka iya ba ya karantar da kai yanda ake yin al-istikhara amma sai ka je wurin malami malamin ya ce zan maka istikara, lala zai maka bokanci Allah ya samu gadi la asla ba shi da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da asali daga sahabban manzon Allah ba shi da asali daga salafus salih kirkiro shi akai saboda haka yana nan nau'uka daban-daban akwai wanda zai ce ka buɗe alqur'ani idan ka buɗe alqur'ani li yarama yadullu ala al-ikta inda duk ka buɗe ka fara karantawa to wannan shine abin da za a yi bayan an gama istikhara din kenan wanda kuma kaga hatta alkur'ani an mai da shi ana bokanci da shi Allah ka tare akwai wanda ke istikara da tarbi akwai wanda zai ce maka bayan ka an maka istikara za a yi mafarki a ce an ga kaza wallahi baki ɗayan su nau'uka ne da bokanci wannan yana cikin tafihud du'a tafihud du'a na Sheikh Bakar Abu Zaid yana shafi na 487 nau'i ne na bokanci domin ta'arifin bokanci shine ƙoƙarin sanin gaibi aka yi amfani da sunan al-istikhara kurum da yake ya tabbata daga manzon Allah amma siffar da aka yi maka ba shi da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan kaɗai aka yi amfani da shi don a da kai na'am akwai wasu malamai musamman ga mazhaba ta al-Imam Malik da mazhabar al-Imam Shafi'i waɗanda suke ganin ai akwai hadisin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake fahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu wanda zai iya taimakon dan uwansa to ya kamata ya taimaka mishi saboda haka yasa idan dan uwa jahili ne ba zai iya al-istikhara ta sunna ba sai mu taimaka mishi kaji inda suka rabi to idan an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ka dora naka fahimta sai ka dauko fahimtar waɗanda suka gabace ka ai wannan hadisin kafin ka karanta miliyoyin malamai sun karanta shi da suka karanta ne suka ce ka a ba ruwanka da nasu fahimta sai dai naka kuwa su kuma mu lura da cewa ita sallah tana daga nau'in ibadan da wani baya ma wani wani baya yi ma wani sallah wannan yana cikin majmu'u fatawa mujallal na goma shafin 440 wali haza kanati salatu kal iman da sallah da imani siffar su guda ne la tadkhulu la tadkhulu bi halin. ba a wakilci ya za a yi wani ya maka imani ya ce to tun da Allah ya ce wajibi ne dun mu yi imani ka wakilce ni zai yiwu to haka ma sallah idan an ce kowa ya yi sallah to baka cewa yi min sallah don yanzu ina da aiki lali uzirin wa lali gairi uzirin kama la uminu ahadun anhu kamar yadda wani ba zai yi imani a madadinka ba haka kuma wani baya maka sallah kuma ko da ta nafila ce wala tasqutu eh, bi halin kama ya iman kamar yadda imani baya sauka gabawa, haka nan sallah ba ta faduwa gabawa. wannan ba majmu'u fatawa kawai ba hatta akwai littafin usul da ake kiransa al-mansur fil qawaid na al-imam zarkashi yana mujallal na shafin 312 yace min al-ibadati ma la yaqbalu niyaba bil ijma' akwai ibadar da malamai sun yi ittifaki wani baya yi ma wani malaman sunna sun yi ittifaki akai daga ciki akwai imani imani da Allah da rassan imani gaba daya wani baya ma wani wani baya ma wani amma akwai ma ya kabaluha ijima'a, akwai ibadar da wani yana yi ma wani kuma duk malamai suna sun yi a kai. kamar wani wace ibada ce wani yake iya ma wani kamar misali addu'a addu'a wani yana iya ma wani saboda haka kana iya ce ma dan uwa taimaka min da addu'a ya maka addu'a sannan kamar sadaka fa wani yana iya ma wani don haka eh, kamar kana nan mahaifinka na kano kana iya aikata wani abu mahaifin naka ba rasuwa yayi ba lokacin da zaka bada sadaka misali sai ka ce ga sadaka a madadin mahaifina kuma har ga Allah subhanahu wata'ala wannan sadaka ta inganta saboda ana wakilci ga sadaka amma akwai ibadar da ba a wakilci a kanta akwai ibadar da ana wakilci don haka yasa idan mutum ya rasu wani yana iya biya masa bashi saboda biyan bashi yana karban wakilci hakan nan mai da jingina da aro da amana da sauransu wani yana wakiltan wani hakanan nan ciniki wani yana iya wakilta don haka in ka kulla ciniki da mutum idan Allah ya rasuwa magadansa suna iya dora wannan cinikin a ci gaba da shi don haka akwai ibadar da wato tana daukan wakilci amma akwai wacce ba ta dauka sai ya ce wa amma salatu fala niyaba ita sallah ba ta karban wakilci don haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kana da bukata ka yi istikhara al-istikhara ce raka'a biyu ya za a yi wani yi maka istikhara tunda sallah ce kuma sallah ba a wakilci Ijima'an ya za a yi wani ya maka sallah haka ibn al-qayyim al-jawziya ya fada yana kitabus salati eh, littafin da ya rubuta akan eh, matsayin wato wanda ya bar sallah yana shafi na 46 musamman al-imam ya yi magana game da wannan matsalar a littafin sa al-muwafaqat a mujallar nabi shafi na 227 don haka mu kiyaye maganar istikhara ka koya istikhara ta sunna ba ta da wahala nafila raka'a biyu sannan da addu'ar da ake a bayan an gama ta idan har kai to ana fatan insha Allah ta'ala za ka cimma nasara domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi aiki da shi magabatan kwarai sun yi riko da wannan sunna ba wai ka ce wani ya maka istikhara ba wannan bokanci ya kamata mu san da wannan abu na biyar wanda ake rudan mutane da shi kuma bokanci shine ta hanyar ruqya ta hanyar karanta alqur'ani ga mara lafiya ya kamata mu lura da tarifi na bokanci wannan yana cikin raddul muftar na ibnu abidi Yana na mujallar hudu shafiyar ɗari biyu da arba'in ya ce wa ammal kahin boka faƙila kuwa sahir waƙila kuwa arrafu allazi yuhaddisu wa yatakarrasu waƙila mallaku lahu min al-jinni man ya'tihi bil akhbari shikenan wanda yake da aljanin da yake kawo masa labari shi ma boka ne me ake nufi alhasil ibn abidin ya ce An dalkahin man yadda a ma'arifatar gaibi bi asbabin boka shi ne wanda ke korafin zai iya sanin gaibi amma ta amfani da wasu sabubba wahiyar muktalifa sabubban nan da bokaye suke amfani da su daban-daban ne amma abin da ya hada su gaba daya kowannen su yana korafin zai iya gano al'amarin gaibi fali haza in kasama ila anwa'in muta'addida don haka yasa aka samu nau'ukan bokancin daban-daban a ce al-arraf ar-rammal al-munajjam sunayen saboda kowa da irin abin da ya dogara da shi ta wajen gano sirri arramalu yana bugun kasa almunajjam yana la'akari da taurari al-arrafu shine malamin duba da tsatsubarsa so idan kai ka yi amfani da aljani ka iya sanin gaibi ka shiga bokanci wannan yana cikin fatawar lajina mujallar na farko shafin 585 man yadda ilmal gaibi duk wanda ya yi korafin zai iya sanin gaibi bilhattafin ramli in ma ta zane a ƙasa shine bugun ƙasa au fathil kitabi ko ta buɗe littafi idan ya buɗe littafi zai iya sanin gaibi aw in nazari fil nujumi ko zai iya sanin gaibi ta duba taurari aw bi al jinni ko zai iya sanin gaibi ta jawo aljani yayi magana da shi aw nahwi zalika malamai suka ce kahinun bukani duk wanda zai iya jawo aljani aljanin ya faɗa masa wani abu na gaibi wanda mutumin boka ne waka saha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala manzon Allah ya ce wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin wa ala zalika saboda haka malamai suka ce la yajuzu al-aklu min zabihatihi wanda ma yake haka bai halatta ma a ciyan kansa ba walal ityanu ilayhi ko aje gurin sa wala mujalasatihi ko zama da shi wala musafahatihi ko musafaha da shi lakin yajibu an turshiduhu wa tansahuhu wajibi ne ku shiryar da shi kumar nasiha wa tukbiruhu anna da'wa ilmal ghaibi kufrun ku ba shi labarin cewa korafin za a iya sanin gaibi kafirci ne ya kurji homin dinin islam asallaha an ya tuba alaihi akwai fatan allah ya karbi tubansa ah, fatawar lajina wanda bin yana jagorantar kwamitin da suka ba da wannan amsa yana mujallar na farko shafi na 604 wani mutum ne ya aika tambaya daga zambia ya aika tambaya ga wannan kwamiti na manyan malamai na saudiya rajulan eh, anna rajulan musliman muna da wani mutum musulmi yadda i anna hujin nan. wannan mutum yana korafin yana da aljani wanda in yana da bukatar ya san damu mara lafiya aljanin zai gaya mishi daga zambia kenan ba ma najeriya ba wannan su ya tuna ilai don haka mutane na ta tafiya gurinsa wa dawa dawa Ali amradihi mutum ne yayi rashin lafiya an rasa magani saboda aka ce a ce a je gurin wannan malamin saboda yana amfani da aljani aljanin yana ba da labarin dalilin ciwon da kuma irin maganin da za a samu don ciwon ya warke ku lura da ta'arifin bokanci me bokanci kokarin sanin gaibi to amma abin da ke da rikitarwa wannan mutumin musulmi ne wa hadha aljinn shi wannan aljannin yuhaddidu dawa shi yake faɗan irin maganin da za a sha wa hal yajuzu hadha shin wannan ya dace sai malaman suka ce la yajuzu lizalika ar-rajuli an yastaqdima al-jinna baya halatta ga wannan mutumin yayi amfani da aljani wala yajuzu lin-nasi an yadhhabu ilayhi baya halatta ga mutane su je ga wannan malami talaban li ilajil amra saboda suna neman waraka game da wasu cututtuka an tariqi ma yastakdimuhu min aljinn ta hanyar da yake bi wato yana hidimantar da aljani ya samu labarin magani game da ciwo wala ba'in masalih an zalika tariq ko biyan wata bukata inda ta wannan hanya ne haramun وفي العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباهة مندوها وبني عن ذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم يا من إشارة دا أشاما غني أجيغ لكتا إذا أكيت نيما لكتوشي أشكي إسان الله ذا أداكي أما قوانا متمي haɗari ne tafiya gare shi don tafiya ga wanda zai baka magani kurum ba tare da ya yi amfani da aljani ba idan ka idan amfani da wannan magani ma min kihanatil kuhan mutum ya kubuta daga bokancin boka saboda haka yana da kyau mu hattara akwai ma wani abu da wasu suka kirkiro wanda ita ce wannan shine al'amari na shida wanda shine za a ce maka za a zagaye qur'ani idan abun ka ya bata ko an maka sata ya ce aje a zagaye qur'ani yanzu ka duba lalacewar mutane har ma da alƙur'anin za a yi bokanci a zagaye ƙur'ani to amma da yake Allah madaukaki ya ba ma iblis dama gwargwadon lokaci saboda haka idan sun zagaye ƙur'ani sai bukatar su tafiya busan cewa sun rabu da Allah sun rabu da manzonsa ba Allah ka tare ni wannan yana cikin fatawar lajna mujallar na farko shafin 608 al-ashkhasu alladhina nazhabu lahum ma'rufuna mutanen da muke zuwa gurinsu wani ne ya aiko tambaya muna tafiya gurin wasu mutane kuma sanannu ne bi tamassukihim bita ta'alimid dinil hanif malamai ne waɗanda an san sun riƙe sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wala yaqra'una ghayra alquran in mun tafi gurinsu ba sa karanta komai sai alqurani wal ahadisa sharifa su karanta hadisai ingantattu eh, hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi misali tilkal masail allati zakartuha fi su'ali mai tambaya yake fada fama hukumu la lahu da ya hukuncin tafiyar mu ga wannan malami tunda dai qur'ani zai karanta wa mara lafiya aljani ya fito yayi magana da aljani ya tambaye shi ina za mu samu magani aljani ya ce ku je wuri kaza kaga an nemi sanin gaibi ta hanyar aljani matsalar inda ta fito kenan saboda haka bin baz ya ce majarradu ƙira'atul qur'ani don kawai mutum ya karanta alƙur'ani wal ahadisa an karanta alƙur'ani ko an karanta hadisi la yu'rafu bihi makanal mafkud a ce misali za a zagaye ƙur'ani karanta alƙur'ani kurum ba a gane abin da aka sace ko wani abu da ya ɓace don an karanta alkur'ani wannan ba za ka samu aya ko hadisin manzon Allah da ya faɗi wannan ba wala yustarja'u bi idan an yi wa mutum sata ba a karanta Alƙur'ani don a dawo da kaya babu inda ce a yi wannan babu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu saboda haka man zahaba ila man i ma'arifati makanil maf'udi wanda ya tafi gurin malamin da ke korafin zai iya sanin wurin da aka ɓoye kaya bi majarradi ƙira'atul alquran ta amfani da karatun alqurani wal ahadith fa huwa multaji'un ila kahinin dajjalin ya tafi ga boka yace eh, eh, eh, dajjalin mai rikitar da addinin mutane saboda ai idan aka ce wa musulmi a zagaye za ka ce a'a ce ai qur'ani maganar Allah ne saboda haka ya yi amfani da jahilcin mutane ya ɓatar da su ya raba su da Allah da manzon shi Allah ta kare ku. walau da'a annahu salihun mutamassikun bid ko da yana korafin shi mutumin kwarai ne yana riko da addini wa ya yatabaharuna bi qira'ati al-Qur'an suna iya nuna cewa karatun al suke wala hadith eh, sharifa للتبليل والتلبيس min في الباطن من الكهنة arrafi. alhali a koye bokaye ne malaman duba ne amma hanyar da za su yi su ja ra'ayinku ku zo gare su shine amfani da alqur'ani muhimmin abu da ya kamata ka sani waye boka mai korafin zai iya gaya maka abin da Allah ya boye shine boka ko menene mutum ya yi amfani da shi yana tabbata da wannan siffa. a fatawar lajina a mujallar na 24 shafi na 287 wani aika tambaya yujadu shakhsun zahiruhu al-istiqama an samu wani malami wanda ke kokari wajen riko da sunna wa yaqulu innahu yu'aliju an-nas an tariqil kare. shi kuma malamin yana cewa yana amfani da aljanin da ke tare da kai domin kowane mutum akwai aljani tare da shi wanda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sai ya amfani da aljanin da ke tare da kai sai ya gaya mar ya gaya ma aljaninsa ainihin damuwarka saboda haka tun da an yi amfani da aljannin da ke tare da kai shi wannan aljanni bai taɓa rabuwa da kai don haka yasa kana zuwa gurin bokan zai ce maka ah wane ya taho daga kano unguwar kaza ya saboro gida ina wane da wane saboda dama akwai alkarini tare da shi to amma malamin yana kamanta riko da sunna la kamanta riko da sunna wannan tarko ne dan ka fada Allah ka tsare mu la tajuzul istianatu bil jinn baya halatta a daimi taimakon aljin alladhi tusammunahu alqarin wa su'aluhu an naw'i marabil marid baya halatta a tambayi aljani irin ciwon mara lafiya don haka kuskure ne mai yin ruqya ya kasance yana tambayar mara lafiya aljanin har ma ya gaskanta shi wannan kuskure babu shi a sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wani tarko ne wanda shedan ya dana saboda batar da malaman sunna Allah ka kare mu li'an al-isti'anata bil jinn neman taimakon aljani to ba ma bokanci ba shirka ne da Allah subhanahu wataala Allah ya samu gani ba ma bokanci ba idan ka ce ka taimaka ka gaya mana a ina aka binne abin da aka yi ma wani sihiri har ya samu ciwo sai aljani ya ce ku je wuri kaza an gama ka nemi taimakon wani Allah akan al'amarin gaibi don haka mutum ya yi shirka me hujja wannan yana cikin alkur'ani wa annahu kana rijalun min al-insi mene ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa an samu mutane da ke neman tsaro amma ba daga Allah ba daga aljani sannan kuma akwai inda Allah ke cewa wa yau mai hashuruhum jami'an ranar da Allah zai tara mutane gaba daya da mutane da aljani da aljanu ya ma'ashar aljinni qad istakthartum min al ya ku taron aljanu hakika kun yawaita batar da mutane wa ya awliya'uhum min al majibantan waɗancan aljanu mutane kenan za su ce rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah sashin mu ya mori sashi wa balagana ajalana allazi ajjalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ka tsare mu menene iskin sashin mu ya mori sashi wannan yana cikin fatawar lajina mujallar na farko shafi na 92 mai ake nufi da haka wato annal insa Abba jinna shi mutum ya girmama aljani wa khaba'u lahum ya tawali'u gare shi wa ta'azu bihim ya nemi taimakonsa ya nemi tsaronsa wal jinnu khadamuhum bima yuridu saboda haka aljani sai ya masa hidima ya masa abin da yake so dama abin da yake bukata shine ka yarda zai iya taimakonka ba Allah ba na ya raba ka da Allah domin da zaran wannan tunani ya shiga zuciyar musulmi to aqida ta gurbata wa ahdaru lahum ma yatlubuna saboda haka sai aljani ya kawo mar abin da yake nema akwai tambayoyi da dama Abinda da zaka lura da dai a ce neman taimakon aljani dan sanin magani ya dace wanda zai fara yinsa shine annabi sallallahu alaihi wasallam ko ko sahabbansa amma maimakon haka sai manzon Allah ya ce mu je ga likitoci mu je mu nemi magani bai ce mu amfani da karatun alkur'ani ga mara lafiya aljani ya fito mu tambaye shi magani ba wannan nau'i ne da bokanci sannan kuma inda a ce halal ne to ai da mun san magungunan cututtuka da dama ba ba ma ma'anar aje bincike saboda haka sai a nemi mara lafiya a karanta alkur'ani aljani ya fito sai a ce ina maganin HIV sai aljani ya faɗa shikenan kaga ba wahala ba sai ka shiga daji kana neman kirare ba shikenan ka samu ka samu lakabi sannan muhimmin abu shine ya akai kasancewa aljani ya san magani ya akai kasance tun da sanin magani ilimi ne na gaibi wanda Allah madaukake ya barwa kansa sani yana kyautansa ga wanda ya ga dama ya akai ka cewa aljanin nan ya san magani sannan ya aka yi ka yadda aljannin nan musulmi ne don zan ce maka ya aljannin ma musulmi ne ko ya musulunta ta ya aka yi kasancewa aljannin musulmi ne tun da ba ka ganin sa ba ka ganin shi ya aka yi kasan musulmi ne kuma abin da ya faɗa maka gaskiya ne baya ga cewar ma su kansu aljanu suna cewa wa anna minnal muslimuna wa minnal kafituna akwai fandararru ko a cikin mutane akwai fandararre wanda kafiri ne a yanzu yana kalmar shahada kuma bai musulunta ba amma zai maka kalmar shahada saboda izgilanci don haka ya za a yi ka gaskanta maganar wanda ba ka gane shi Allah shi kare saboda haka babu ko shakka hadari ne babba ga wanda ke rukuya ya rika neman ilimin wajen aljani da zaran ya nemi ilimi wajen aljani babu shakka ya koma ga shirka ga Allah subhanahu wataala wannan kamar yadda na faɗa yana fata wa lajina mujallar na 24 shafi 287 mujallar na farko shafi na 92 ibn al-qayyim al-jawziya a littafin igafatul lahfan a mujallar na farko shafi na 253 ya ce fa innan nasa qismani su mutane kashi biyu ne atba'ul kahana akwai mabiya bokaye Allah ka sa ba mu bane wa atba'u rusulillah sannan kashi na biyu su ne mabiya manzannin Allah fala yajtami fil abdi an yakuna min haula'i wa haula'i a ba a surki ko dai ka zama mai bin boka ko ka zama mai bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba za ka hada ba ya ce a bari mu haɗa biyun saboda haka za mu yi ruƙiya wannan ta tabbata sunnar manzon Allah a babu laifi don an karanta alƙur'ani ga mara lafiya wannan ba laifi ba ne ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sahabbansa sun yi sunna ce ingantacciya to bari mu surka wannan sunna da kuma wata hanya ta dabara don haka idan muka karanta alkur'ani aljani ya yi magana aljanin kuma sai mu nemi sanin sirrin magani kaga an surka bokanci da kuma sunnar annabi Muhammad Allah ka kare mu wannan yana cikin littafin da ake kira as-sihru wa shawaza wanda ma yana daga cikin littafai da ya kamata a daima as-sihru wa shawaza sihiri da tsatsuba akwai dabaru da shedan yake ya badda mutane la yusta'anu bil jani ba a neman taimakon aljanna lal muslim minhum wala allazi yaqulu ho muslim ko da aljanin kafiri ne ko musulmi ne ba a neman taimakon sa don haka yasa ba za ka taba ji annabi sallallahu alaihi wasallam an yi rukuya. ya karanta addu'a ga mara lafiya yake tambayar aljanin a ina za mu samu magani ba babu abinda manzon Allah ke cewa fita daga jikin mara lafiya inni rasulullah ni manzon Allah ne ba maganar hira da shi ba babu dalilin hira da shi hira da shi kana neman taimakon sa kenan ba Allah ba Allah ya samu gadi domin da zaran ka fara hira da aljanin to kana neman lakanin yanda za a yi aljanin ya fita kuma sai da yake ya gane yanzu zuciyarka bata dogara da Allah ba sai ya fara waina ka kana so in fita sai eh to ta hanci ko ta kafa kaga ya bar da kai dan ya tabbata yanzu ya mallake ka ya san cewa baka yarda da Allah ne zai fidda shi ba ka yarda dole sai ya taimaka maka kafin ma shi zai fita to da zaran ka nemi taimakon aljani kuma ka yi shirka ga Allah Allah ka tsare mu al'amari na ƙarshe shine waɗanda ke amfani da bokanci su yi da'awar waliyan Allah ne wanda wannan yana da yawa domin da zarar malami yana son ɓadda mutane to yana amfani da bokanci ya rika sihiri sai a ce ai wani ma ya kai walitaka don haka har ma karama yake da shi subhanallah wanda malamai sun yi maganganu a kai babu shakka ana samun karama ana samun mutumin da Allah ke hore masa aljanu ya rika sarrafa su ana samu don haka yasa cikin majmu'u fatawa mujallal na goma sha da shafi na 307 game da karama na sarrafa aljanu malamin yake magana yana cewa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ursila ila jami'il insi wal jinn shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya tashi turo shi ya aiko shi ne ga dukkan mutane da kuma dukkan aljanna wa hadha a'zamu qadaran inda Allah ta'ala darajar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya samu tafi yawa akan darajar da annabi Sulaiman alaihi salam ya samu wajen Allah wato a'zamu qadaran inda Allah ta'ala min kaunil jinn sukhiru li Sulaiman zaka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ho ya ya aike shi ga mutane da aljanu amma shi kuma annabi Sulaiman Allah ya hore masa aljanu to darajar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tsara darajar annabi Sulaiman me dalili fa inna ma sukhiru lahu yatasarrafu fihim bi hukmul maliki ai irin ikon da Allah ya ba mu annabi Sulaiman akan aljanu iko ne na mulki don haka yasa kake ji a cikin alqur'ani qala ifritun min aljinn ana atika bihi wato aljanun da annabi Sulaiman ya sarrafa ba musulmai bane kawai dukkan aljanu hatta kafirai annabi Sulaiman ya samu iko akan su don haka ikon da annabi Sulaiman ya samu akan aljanu iko ne na mulki iko na mulki to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam fa ursila ilayhi Allah ya aiki annabi Muhammad zuwa ga aljanu Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam je ka ga aljanu ni ma'ana kufaru jinni kafirai na aljanu manzon Allah ya tafi gare su yana wa'azi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake masahabbansa wa'azi haka manzon Allah yake wa wato aljanu wa'azi don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto dan sako ne na Allah zuwa ga aljanu ya jawo su zuwa ga addinin Allah amma annabi Sulaiman fa ne mulkin aljanu ne kafiransu da musulmansu ko da ba su musulunta ba don haka sarrafa su da annabi Sulaiman ya yi sarrafawa ne na mulki amma annabi Muhammad fa ikon da ya samu akan aljanu iko ne wato na shiryar da su zuwa ga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala don haka in ka duba manzilatul abdir rasuli fauka manzilatin nabiyyil maliki matsayin annabi matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah manzon Allah ya dara matsayin annabi Suleiman a matsayin mai mulki don annabi Suleiman a matsayin mai mulki ne ya sarrafa aljanna su babu shakka kamar yadda muka sani kafirai Eh, waɗanda suka ƙi yarda da sakon annabi sallallahu alaihi wasallam ko masu wuta ne wanda bil ijma duk malaman sunna sun tabbatar da haka kuffarul jinni yadkhuluna an-nar bin nass wal ijma'i wa amma mu'minuhum fa jumhurul ulama ala annahum yadkhuluna al-janna akasarin malamai suna cewa mu'minai daga cikin aljannu za su shiga aljanna sannan akasarin malaman sunna suna cewa Allah bai taba aiko manzo cikin aljanu ba sai dai ana tura musu masu wa'azi amma ba a tura manzo gare su sai dai manzanni suna kasancewa ne daga cikin mutane kuma misalin haka ya zo bayanin sa a suratul ahqaf da kuma suratul jinn wanda yana nuna cewa Allah tabaaraka ta'ala bai taba tura manzo gare su ba lakin minhum nuzur ana samu waɗanda ke wa'azi daga cikin su kamar malamai wannan yana daga daraja da Allah ya yi dan adam akan aljanna to ana samun ba ma annabawa ba mutumin da Allah ya daraja shi ana samun wanda Allah ya daraja shi ya ba shi damar ya sarrafa aljanna don haka yasa ya ce suna zama kashi uku mutane suna zama kashi uku na ɗaya, man kana min al-insi ya'muru al-jinna bima amara Allah bihi wa rasuluhu min ibadati Allah wahdahu ana samun malami wanda cikin hikimar Allah wa'azinsa har yana isa ga aljanu ana samun malamin da karamarsa ita ce ya iya isar da saƙo ga aljanun Allah eh, ga aljanu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ai eh, wato ya isar da sakon Allah subhanahu wataala zuwa gare su don haka ana samun malami wanda ke haka sai ya ce to wa ya al-insa bidhalika fa hadha min afdali awliya illahi ta'ala wannan yana cikin mafi darajan waliyan Allah wa huwa fi zalika min khulafa'ir rasul wa nuwabihi saboda haka yana zama kamar wakilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar na'ibi ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan an samu daga cikin magabata wanda ya samu irin wannan karama amma kuma ba ne ma yayi ba don in aka ce karama to mutum bai aikata wani abu dan ya same shi haka kawai Allah yake maka wannan kyauta sannan akwai mutumin da kuma Allah ke hore mar aljani ya zama yana taimaka masa abin da ya shafi halal wanda bai shafi da'awa ba abubuwa da suka shafi halal wannan walitaka ne karama ce Allah zai ba mu bawa karamar ita ce wannan bawa zai rika samun taimako daga aljani amma taimakon da aljani zai rika masa taimako ne akan abubuwa da Allah ya halatta ba abubuwan da Allah ya haramta ba to amma tun da karama ce fa babu mai sani sai Allah babu mai sani saboda duk mutumin da aka mar karama ba zai yadda ya faɗa ba in ya faɗa to bai zama karama gare shi ba ya zama istidraji Allah ka tsare mu na ƙarshe shine mutumin da ke kiran aljanu da kansa malami saboda yana so ya nuna wa mutane yana da karama zai yi amfani da bokanci ya kira aljani ya rika sarrafa aljanu amma ta inda zaka gane kamar yadda al-Imam Shafi'i ya faɗa ka auna ayyukan malamin da halayensa da mu'amalarsa ka auna da sunnar manzon Allah za ka ga wannan yayi gabas wannan yayi yamma duk malamin da ya ce yana aka ce ma yana da karama to auna halayensa da sunnar manzon Allah ba a karyata cewa akwai karama babu shakka Allah yana ba da karamarsa ya bayar a da yana bayarwa a yanzu kuma zai bayar har tashin kiyama yana ba da karama ga bayinsa amma ta inda ake gane abin da Allah ya baka karama ne to ana aunawa ne da aikin mutum idan aka tarar da cewa mutumin nan ba shi da hali na kwarai to ana ɗauka wannan matafi ne kawai da za ka samu mutum ya daina sallah amma ya ce maka yana da karama to ai ba yadda za a yi ka samu karamar Allah kuma ka daina sallah ko tunda mazan Allah har ya bar duniya bai bar sallah ba wannan shine abin da tarihi ya karantar da mu Allah ka tsare mu Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskure wani yayi tambaya dama game da ilimin ramlu to kuma karatun ya bi kansa wannan mai tambaya yana cewa menene matsayin yin tagumi wato taguni yana daga cikin al'adu na Hausawa wanda kuma suke kokarin su alakanta shi da addini wanda bai da asali taguni al'ada ce ake ɗauka taguri ba shi da kyau babu wani hadisi ko ayar alkur'ani ko eh, bayanin salafu fali wanda ya nuna cewa tagumi laifi ne ba ba laifi ba ne da biyu kwanciyar da ciki wannan babu shakka ba yi da kyau ya samu hadisi yana sahihu sun abi dawud hadisi na dubu biyar da arba'in inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan kwanciya ne wanda Allah ya kyamata kwanciyar rubuta ciki mutum ya kwanta a kife mutum ya kwanta a kan fuskarsa sai dai idan akwai larura idan akwai damuwa wannan ba a cewa an yi laifi kamar misali ana samun yaro da ciwon ciki zai same shi sai a kife shi kife shi nan da za a yi yana samun sauki game da ciwon cikin kafin nan a juya shi idan akwai larura ba laifi ba ne amma dai nisanta su shi ya fi dacewa sai ya ce tambaya ta karshe mai matsayin dafe to dafe nan ma an zakalkala al'amarinsa dafe ne mutum ya dafa hannunsa yana zaune mutum ya zauna ya dafa hannunsa guda daya shi ake ce ma dafe ko to lokaci guda kawai shari'a ta hana shi ne lokacin da kake cin abinci idan kana cin abinci karka yi dafe amma cewa ba a dafe a masallaci ba a dafe ana karanta alkur'ani zaman ma gaba ɗaya a dafa hannu ba yi da kyau wannan ba hujja a kansa inda aka hana a yi dafe shi ne in ana cin abinci wanda shine yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar sannan yana cikin fatawar latina mujallar na 22 shafi na 345 da fathul bari eh, mujallar na 9 shafi na 56 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك